A yayin da maniyata aikin hajjin bana daga Najeriya hankalinsu ya fara kwantawa a sakamakon fara jigilarsu zuwa ƙasar Saudiya a ƙarshen makon nan da ya gabata, su kuwa wasu maniyatan su kimanin hamsin a jihar Niger sun shiga halin rudani tare da rashin sanin makomarsu game da tafiyarsu sauke faralin a bana saboda yadda kuɗin da suka biya sama da naira miliyan talatin wani jami'in hukumar alhazan jihar Niger ya yi ɓatan dabo da su. Ko da yake dai bayanai na nuna cewa shi wannan jami'in hukumar alhazan jihar Niger mai kula da ƙaramar hukumar Boso wato Alhaji Bala Barkuta ya shiga hannun hukumomi domin gudanar da bincike a kan shi. maniyatan da abin ya shafa na cikin fargaba ga kuma abin da wasu daga cikinsu ke cewa. Sunana Alhaji Abubakar daga nan Bosa Lokar Gama. A wannan abu da ya faru gaskiya mun yi bakin ciki kuma muna neman taimako daga mai girma gwamna don Allah ya sa baki ya taimake mu saboda waɗannan kuɗaɗe da muka biya kuɗi don mu sauke farali wani yawa daga cikinmu manoma ne daga noma sai kasuwanci muka haɗa taro sisi domin mu je mu sauke farali a ce mutum guda ya yi sama da faɗi da su. binta Muhammad gaskiya abin da aka yi mama muni yanzu a hajji amma mu ba mu ji daɗi ba gaskiya don abin ya taɓa mamu dukiya ga tasin hankali a cikin wannan abin wanda aka yi mama don allah muna neman taimako tuni dai hukumar jin daɗin alhazan jihar niger ta ce ta ɗauki mataki alhaji sani awal shine jami'in hudda da jama'a a hukumar alhazan jihar niger a matsayin hukumar alhazai ta jihar niger kan wannan matsala da ya shafi karamar hukumar basu wato dan shi area pilgrim welfare bisa na basu da kuɗi ya salwanta a hannunsa kuɗin alhazai ya salwanta a hannunsa kira dai mun dai kore shi aiki kuma mun sa da maganar sanarwa akan nema cewa duk wanda ya sake hulɗa da shi wannan laifinsa ne wato yanzu su alhazan akwai yiwuwar su tafi aikin hajjin kenan eh in Allah da muna sa ran dukkan su za su je aikin hajji sha Allah ita ma dai gwamnatin jihar Niger ta ce lamarin ya tayar mata da hankali tare da nuna damuwa akan batun Alhaji Shehu Haruna shine kwamishinan ma'aikatar kula da harkokin addinai a jihar Niger. Gaskiya mun daɗi ba. Kuma shi APO na na Bosa shine chairman na chairman na APO na jihar Niger gaba ɗaya. A gwamnati muna ba su hakuri tukunna an sa kwamiti wanda yake zai ba da a cikin kacin lokaci mai karanci. Masu nazarin al'amurra dai na cike da fatan ganin Allah ya ceto waɗannan maniyyata ganin yadda lamarin ke faruwa a daidai lokacin da aka ji shiru game da makomar wani alkalin kotun shari'a da ke zungeru a jihar Niger da ya kwashe shanu sama da ɗari biyu na wasu Fulani domin biyan diyar laifin da wani ɗan uwansu ya yi. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.